Fondation Irondel Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma man ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarun. A cikin musulmi miliyan guda da aka baiwa izinin gudanar da hashin shekara 2022 a kasar Makka, Nijar ta samu adadin mahajjata 7,194 a yau da sahi ne kwamishinan hukumar Koho ya bayyana sanarwar muna ɗauke da cikon bayani. albarkacin sallatar ranar duniya ga batun ƙasa ƙungiyar matasa 'yan sa kai ga kyautata mali sun saka gasar nuna aiwata mafi kyaukyawar mali za cikon bayani a bakin shugaban ƙungiyar rahoton musamman na shirin yau zai maganta kan aure tsakanin ƙabila ƙasar nijar tamkar gimshikin haɗin kai a cikin zamantakewa. Masu sauraro barkamu da yau Juma'a 22 ga watan Abril 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Hukumar kula da tsarin haji da umara koho a yau da sahe ta gabatar da taron baiwa 'yan jarida labari a cibiyarta da ke nan yame. Kwamishinan hajin ya bayyana cewar a bana mahajata miliyan ɗaya aka baiwa izinin gudanar da sabke farali a can kasar Makka. an kuma baiwa kasar Nijar kujera dubu bakwai da 1994 don mahajjatan hajjin shekara 2022 abokin aikinmu ali tajisir ya naɗo mana bayanin muhammadu malam musa mamba na ƙungiyar kofo ga bayanin da ya yi hukumomin saudiya sun fuddo bayani wanda ya kayyade adadin alhazai dukkan duniya wanda za su yi a miliyon guda daga cikin wannan kaso niger mun samu dubu bakwai da ɗari da tis'in da hudu alhazai namu wanda za su yi haji bana insha'Allah. amma gami da yanayin duniya wanda muka sani na annobar corona an ƙayyada waɗansu sharuɗa da shi wannan haji na bana na farko ya kasance shi maniyyacin haji na bana shekarun shi sun kasa da shekara 65 na biyunsa ya zamo ya ɗauki allura ta rigakafin corona na ukun shi ya zamo kafin ya shirya shiga jirgin sama yana da takarda wanda take shaidar cewa ba ya ɗauke da wannan cuta wanda salahiyarta awa 72 kenan kwana uku Yau aka sallace ranar duniya ga batun ƙasa aji na hamsin da biyu, albarkacin ranar ƙungiyar matasa ‘yan sa kai ga gyaran muhalli sun ba da tukwici ga hotuna uku da matasa suka ɗauka wanda ke kwatanta wato wani sa hannu na kyautata muhalli rahilatu sumana ta firanta da shugaban ƙungiyar gva sani ayuba inda ya ce duka duniya ana celebrant la journée de la terre de la terre zance ne bisa harka gannama ya kai bako biyu mun yi lansan wani konkon na foto bisa zancen hali yau sakamako ne muka bada ga ranar yau shekara hamsin biyu cikin duniya duka kasa 200 biyu suke nan ga fetan waga journée de la terre shine haɗa mu yau cikin wanga zauri na GBA e. hausa ga cewa sannu sannu ba ta hana zuwa kun ga dai gashi nan representative oxfam da ce suna kama muna mu ma matasa muna kokarin namu muna kana mu gudun gudunmuwa bisa haraka mali kaɗan kaɗan yau niger ta zande bisa abin da muka nan gayi ba a zancen muhalli a ce ba a sa eh, ƙasar Nijar ciki kenan kaɗan kaɗan ne ana kama ma juna ina jin za mu ci gaba insha Allah. Karancin ruwan damana a yau ya zama babban abun damuwar manoman gonakai da na lambuna a jihar Agadez. Majalisar jiha tare da abokanan hulɗa na neman hanyoyin mafuta a kan gina riyojin bai da kuma bunƙasar da renon itace. Wakilin Wani sai Karim ya firanta da mataimakin shugaban Majalisar jihar Agades Ibrahim Iksa ga fasarar kalamin nashi ta bakin Maman Ada. ga halin yanzu mutane suna nan suna ƙara gina rijiyoyi suna wuce shimfiɗar ruwan ƙasa amma maganar gaskiya ba a samu wata kulawa ta gaba ɗaya ba ko ina a kewayen agadas duk inda ake noma mun sa hannu domin muna haɗa noma da shuka itace a kowane lokaci idan muka rakayi manomi muna gina masa rijiya muna bashi itatuwan da shi hamsin da kuma irin shuka domin mun yi imani shuka itace na da kyau a haɗa shi da noman mu dasa itace ritaya ce mai kyau don ba za a samu karfi na yin noma ba alhali za a kasance da karfi domin ɗibar ɗiyan itatuwa bisa wannan ma'ana ce aka haɗa ɓangaren biyu kusan rijiyoyi 250 ne na noman rani cikin yankin agadas rijiyoyi 160 na mashayar dabbobi sannan da rijiyoyi 25 na karkara muna farin ciki domin dukkan abin da muke yi an ci nasara sosai domin masu kwangila da suka yi su mutane ne 'yan yankin A jiya gwamnatin ƙasar Nijar ya ƙara gindaya dokar ta ɓaci na wata uku daga ranar 20 ga watan Mayu cikin gundumomin Ballai Yara da Kolo cikin jihar tilabiri a ƙarshen zaman taron ministoci da aka wallafa bisa kafar talabijin ta ƙasa. Haka zalika an ƙara gindaya dokar a ta wa'adin watanni uku daga ranar hudu ga watan Mayu a cikin jihar Difa da kuma wasu gundumomin Tawa da Tilaberi cewa da gundumar Tasara da Tiliya yankin Tawa gundumomin Walam Ayeru Bankilare Abala Bani Bangu. Sai Torodi Tera Tilaberi da Gotai cikin jihar Tilaberi a faɗar majiyar guda. Gamayyar jam'iyyun siyasa na 'yan ba ruwanmu a ƙasar Nijar a ranar Laraba 20 ga watan Afril sun wallafa wata sanarwa sun numane kan batutuwa da dama musamman ma kan batun shirge dakarun sojojin kasashen waje a ƙasar Nijar Habibu Garba ya firanta da aldof Sagbo shugaban gamayyar ga fasarar bayanin nasa. Mun gane girkuwar sojojin kasashen waje a cikin mu ya zama tamkar mun kasance mamba ne a ƙungiyar NATO. Idan kuka duba duka ƙasashe na ƙungiyar NATO suna da sansanin soja da suka girka a Nijar. Ga sojojin Amurka arewaci da sojojin Faransa, Alemany, Itali, Spain. A takaice dai mun kasance wani sansani na sojojin NATO. Ku duba wani yaƙi da yake wakana a Ukraine. Idan ya zama yaƙin duniya, tunani na farko da zai faɗo musu shine su kai muna hari don haka mu ba za mu amince da wannan haɗari ba mu a ɓangaren jam'iyyun siyasa 'yan ba mu mun ce ba mu amince da girkuwar sansanin sojojin ƙasashen waje a Nijar ba. Mutum hudu suka raunata biyu da harsashe ya samu a cikin fasinjoji Wannan shine sakamakon wani yari da wasu mutane dauke da makamai da ke cikin motoci uku masu dauke da bindiga mai jigida kowace ce a jiya da sai aka kai harin ga wani bas wato da ya fito daga Arlit Zaya Agades kilomita 50 daga Cirozirin a faɗar kwamandan ɗin rundunar gendarmerie ta Agades mai da martanin sojoji guda hudu da ke cikin bus ɗin da gudunmuwar sojojin da ke sintiri a karkarar ya tilasawa masu harin ɗibawa cikin na kare a faɗar majiyar guda. Cikin tsibirin tabgin Chadi wasu mayakan Boko Haram wajen arba'in dakarun haɗakar gamayyar sojojin ƙasa da ƙasa FMM suka ratattake a tsakiyar makon nan a rawaitar majalar sati-sati bisa ga ayyukan sojojin Nijar da aka wallafa ranar 20 ga watan Afril. Majalar ta ƙara da cewa an kacancana motoci goma sha ɗaya. babura bakwai da kuma beluna da dama a yayin da sojojin Nijar ɗin da na Najeriya suke gudanar da wannan farmaki zuwa ga 'yan Boko Haram ɗin. A bana a cikin watan Ramadana bamban da shekarun baya bankin katifin jini ta zandar ta tanada salkunan jini isassu hakan ya samu ne bisa gudunmuwar jama'a. Ɗauka misali matasa sojoji da suka kammala ɗaukar horonsu a cibiyar harabar sojoji ta ba da horo a zandar. Wakilin ma'alikaita ya firanta da mai kula da cibiyar katihun jinin ɗan lele bore. Mutari Muhammadu ɗauke da fasarar bayanin nasa. Kowa ya kawo gudunmawarsa domin wannan shekara a yi azumi ba tare da matsalar rashin jini ba. Tun biyar ga wannan wata mun fara fidda jini mun samar da salkunan jini biyar. Bayan shan ruwa akwai waɗanda suke zawa a saka musu jinin. Waɗannan salkunan jinin biyar za su ƙare kafin ƙarshen wata azumi. Da yake a wannan shekara mun rarraba waɗannan salkunan jini a mata mai murya bure. Yanzu muna jiran tani ta zo ta karba ita magarya tana da isasshen jini tare da haɗin gwiwa ƙungiyar msf sai dai idan suna da bukata suna iya zuwa A mayar da kulawar ƙwallon kafa a hannun harabar fadar shugaban ƙasa batun dakatar da amfani da hilin ƙwallo na Star General Saini Kunci da kaf ta yi su ne mahimman batutuwan da ƙungiyar magoya bayan tawagar kwallon kafan Nijar suka yi tare da shugaban ƙasa a jiya 21 a watan April. Ga fasarar bayanin Abdulrazak Rafa da yamma abokin aikinmu Hasumi Guruza. Kula da kwallon kafa ta kasa kamar yawancin kasashe idan kuka dauki Cote d'Ivoire, Senegal da sauran kasashe da dama, fadar shugaban kasa ce kai tsaye take kula da kungiyar ta 'yan wasa domin kada a fuskanci matsaloli dalilin kenan waɗannan kasashe suke samun ci gaba. Kenan idan fadar shugaban kasa tana sa ido da kulawa dukkan matsaloli za a tattauna su kuma za a zuba kuɗi da kuma ƙwararru domin kwallon kafa ta fita daga cikin halin da take. Game da dakatar da filin wasa ba da jima ba da Allah za mu shiga gasar fidda gwani ta cin kofin Afirka ta shekara ta 2023 kuma a wannan bangare mun yi kira ga shugaban kasa domin an dakatar da filin wasa tun ranar biyar ga watan Afrilu ta hanyar wata wasiƙa zuwa ga Fenifoto mun kira da ya sa baki domin ganin ko ta za a sake buɗe filin wasa. Haɗin kai cikin zamantakewa wata daraja ce da dukkan al'ummomi ke bukata a ƙasar Nijar aure tsakanin ƙabila da ƙabila ya bada damar ƙarfafa zaman lafiya inda ma hakan shine asilin tabastaka. Wanga rahoton Fanta Shamsu ya zayyana wasu amfano daga cikin irin wannan auren a shi Shina ɗauke da fassara. A Nijar akwai rukunin kabilu kusan goma da ke zaune tare cikin lumana sakamakon auratayya tsakanin kabilun. A 'yan shekarun da suka gabata kabilu kaɗan ne ke yarda su yi aure tsakanin su, kamar yadda Madam Yashi Dogo ma'abuciyar wasannin al'adu ta bayyana. Harman kabilu da ana tsoron juna. To da aka yi haka nan mu can wajen mu da muka ji suna faɗi manya sai aka samu gamuwa hankali. To wannan kuma sai ya kawo ƙabna da zumunta a tsakanin juna saboda ko da abu hulani sun zo su yi wata rigima an ce wallahi ga al'uwarku na a gidan wani babarbare ne sai ka ga sun yi sanyi ba a yi sai ka gani faɗa ya ƙare ko da tashin hankali ne ya zo sai a yi sanyi. haka kuma auren kabilu garkuwa ne daga rashin fahimtar juna tsakanin kabilu daban-daban na nijar saboda haka da wuya ka ga rikici tsakanin al'ummomi masanin zamantakewar al'umma sani ya jan juna ya yi ƙarin bayani. idan mutum ya aure ya wani shi ma kenan ya zama ɗansa idan ka aure ya wata kabila kenan mutum ya amince ya zama tamkar wannan kabila wanda hakan yana kawo kusancin zamantakewa da ke ba da damar samun fahimtar juna wannan ma shine silar wasan da bastaka zale ba'adara yar asalin yankin adar jihar tawa wadda ke auren dan kabilar kanuri dan asalin jihar difa yau shekaru 27 kenan ta yi bayani dangane da alherin da aurenta ya janyo mata gaskiya an samu amfani ciki tunda mun zamna da su na koyi turaren wuta su burabuskon su kunun alkama kunun shinkafa da nuna nan da suke abincin su na bari bari mun iya yin gurasa da miya gaskiya an samu amfani balle turaren wuta ma da na samu na maida shi ta. an samu amfani zama da bari bari kai an karu sosai a Nijar saboda alakar da ke tsakanin al'ummomi da al'adu daban-daban ko da an samu rashin fahimta tsakanin ma'aurata nan take ake daidaita komai ta hanyar hanyar wasan tabbastaka. Tuma da ƙarshen labarin kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da arliti malamin mu ke ce muku a futa lafiya. Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Nijar. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.